to yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin unis da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki sabon babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan najeriya kenan major general christopher gwabin musa a wata hira da yi da shi lokacin da yake kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ta operation lafiya dole janar cg musa wanda ɗan asalin yankin karamar hukumar zangon kataf a jihar kaduna Ana haife shi a birnin Sokoto a shekarar 1967. Dan kwas na 38 wanda ya kammala makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1991 sabon jagoran rundunonin sojan Najeriya wanda ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya irin su China da Amurka ya rike mukamai da dama a gidan soji ya kuma yi aiki a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. General CG Musa wanda ya sami lambobin girma daban-daban har sama da 23 ya taka rawa sosai a matsayin kwamanda a rundunar yaƙi da boko haram ga ma kaɗan daga cikin irin tattaunawa da ne da shi a lokacin da yake fagen daga. muna mun tabbatar wa mutane kasu damu min yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowane lokaci sojojin mu an ƙara musu mutane an ƙara musu ah, mukamin aiki in Allah ya so za a samu ranka ya ɗaya kamar hanyar da maturin nan wasu na cewar lalle za a yi yan boko haram ɗin nan suna kusa kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku biyu su inda suke ɗin ku gama da su ne su yadda suke ka gane yadda muka yi magana suna cikin jeji ne suna boye boye yadda ma suke yanzu yawancin suna cikin kauyukan inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su ga mota su zo to in yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku wannan abun zai kare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba kafin dai nadin nasa shine kwamandan rundunar soji masu yaki na gaba da gaba wato infantry na Najeriya Major General Torid Abiodun Labaja shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa wanda zai canji laftanar general faruk yahaya an haifi major general ta lagbaja a ƙaramar hukumar ilopu irepodun da ke jihar oshin a shekarar 1968 janar labaja ya kammala makarantar hafsoshin soja ta nda a shekarar 1992 ya kuma halarci kwalejin horas da dabarun yaƙi ta amurka baya ga kwasa-kwasai da dama da ya yi a cikin gida najeriya da ma ƙasashen afirka ya kuma sami horon yaƙi a sama a kan tudu da kuma a cikin ruwa ya rike mukamai da dama a gidan soji a mukami na ba bayanan da ya rike shi ne babban kwamandan runduna ta ɗaya na sojin najeriya mai rikwata a birnin kaduna inda ya taka rawa sosai wurin yaƙi da 'yan bindiga kamar yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aruwan ke shaida min shi uh, lagbaja gwarzo ne uh, soja ne wadda ba matsoraci ba ne soja ne wadda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga ba so ɗaya ba ba biyu ba akwai ba ta kashi shi daban-daban da 'yan ta'adda shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi. Samuel Arwan Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Dan asalin yankin karamar hukumar Shanono a jihar Kano, ana haife shi a shekarar 1970. Ya kammala makarantar horas da soji ta Najeriya wato NDA a shekarar 1992. Air Vice Marshal Abubakar, wanda matukin jirgin sama ne, shi kuma ya halarci makarantar horas da dabarun yaƙi ta ƙasar masar ya kuma taɓa riƙe kwamandan matuƙa jirgin sama na fadar shugaban ƙasa kafin da naɗin nasa shine babban hafsa mai kula da inganci da aikace-aikace a hedikwatar sojojin saman najeriya sannan sai riya admiral emmanuel ogala wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan najeriya admiral ogala wanda ɗan asalin jihar enugu matuƙin jirgin yaƙi ne na ruwa dan kwas na 39 ya kuma rike mukamai daban-daban kafin nadin da aka yi masa a jiya mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria